eh da farko dai sunana naziru awal wanda aka fi sani da naziru dan hajiya ni ne mashirin shirin wannan fim din wato producer kawai eh abinda muke son mu nuna shine a kowane zamantakewa na rayuwa za ga 'yan mata suna zama amma kuma sai ka ga soyayya ta namiji ta shiga tsakaninsu so kuma wani lokacin za ga kawar tana da gaskiya abinda take tana kyautatawa kawarta ne saboda ganin cewa ta samu ci gaba ko kuma ta yi aure ta zauna lafiya da wanda za ta aura saboda za ga ɗayar ita tana bata shawarar gaskiya ne so aminci da suke zama tare yasa ta ɗauke ta suka je domin ganin cewa ta gyara mata aure so amma saboda rashin fahimta irin namu na bil'adam da kuma rashin haƙuri ya janyo musu suka samu matsala daga ƙarshe dai abubuwa suka yi ta faruwa eh daga yau har zuwa sati biyu masu zuwa za a ci gaba da nuna shirin fim ɗin ƙawaye sannan kuma akwai kyaututtuka da muka dinga shirya su da dama wanda duk wanda ya zo ya kalli wannan fim din ya ci wannan kyautar za a bashi kuma na tabbata zai yi farin ciki saboda idan ka siya tiket din abinda za a baka kyauta ya ninka kudin tiket dinka so za a ga abu ne da za ka ji daɗi kuma za ka yi farin ciki da shi gaskiya so ina ba da shawara duk wanda ba su kalli wannan fim din ba da ku fito kanmu da kwarkwatan mu domin mu kalli fim din saboda za mu ɗauki darasi ɗaya zuwa biyu insha Allah a cikin wannan fim din na ƙawaye.